mabiya addinin kirista a jihar gombe sun gabatar da addu'ar samun zaman lafiya a sabon shekara ta da sha biyar, shugaban kungiyar kirista a jihar rabaran dr abari kalla shine ya jagoranci mabiya zuwa fadar gwamnatin jihar a jawabin maraba gwamna dan kwambo ya bayyana farin cikinsa to wannan murna ne na sabon shekara kuma lokaci ne na juna murna kuma 2014 da duka wahalhalu da suke ciki shekara ne da ya zo da albarka da yawa cikin gwamnati kuma shekara ne da muke ƙara cewa allah mun gode mun gode mun gode mun gode ina cike da murna kamar yadda na gani a talabijin ranar christmas waɗannan group na musulman su je church center camp center su yi gaisuwa on behalf of their group su ci abinci a yi zumunci wannan su zai da kaina na gani a talabishin group group group da irin wannan in ya zo yana da sauki ma tabbatar ana kuma kuma yadda kuke mana addu'a muna muku addu'a Allah kuma ya nuna mana shekaru baɗin baɗin baɗin baɗa da lafiya shugaban ƙungiyar kiristocin jihar gombe rabin abara kalla wanda ya jawabinsa cikin harshen turanci na zanta da shi domin ya fayyace mini makasudin ziyarar da suka kawo gidan gwamnatin jihar a kowane shekara mun dauki wannan matsayin al'ada farkon shekara mukan zo domin na daya mu yi godiya ga allah kuma godewa gwamnati saboda irin rike jama'a da take yi mu ci gaba kuma da addu'o'i domin haka ayar allah ta koya mana cewa mu yi addu'a ga waɗanda suke mulki yaya za ka bayyana zamantakewa tsakanin mabiya addinin kirista zamantakewa mu a jihar gombe da musulmai da kirista da wanda suke wasu addinai ya zama da danko domin abin ya shafi mutunta juna kuma muna sa zuciya zai ci gaba da haka wannan shine abin da ya kara taimakon mu a cikin ganarwa juna alal misali da in abu ya faru sai a ce a ah, musulmai ne sun kai ma hari kirista a ah, kirista sun kai ma hari musulmai da yake mun fahimci a kowane bangaren addini akwai munafukai akwai waɗanda ba su san allah ba su kuma shaidan ne yake moransu mun wa juna cewa mu fahimci abin da ya kamata mai kyau da kuma abin da addini take karantarwa domin kada mu shiga jahilci da juna. kwamishinan mata a jihar gombe hajiya sa'adatu mustapha sa'ad ta jaddada muhimmancin addu'o'i addu'a yakan wanke komi yakan kawo sauƙin komi saboda haka addu'a babu kaɗan bayi da yawa kuma addu'a belief ne duk abin da ka kai bilifin akai kace shi zai maka magani to yana da kyau ka yi shi ka roƙi zaman lafiya abdulwahab muhammad mai amurka daga gombe a nigeria.